annal masajida lillah kuma duk wuraren sujjada wuraren sujjada dukkansu na Allah ne ko dai masallatai gaba ɗaya ko kuma wuraren sujjada guda bakwai da Allah subhanahu ta'ala ya halitta mana kar mu bauta wa kowa da su sai Allah wa maqufun ala anna hustama'a lalle daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji farkon sura anna hustama'a nafarun min al faqalu inna sami'na qur'anan ajaba su aljanu sun ji wannan kuma suka ji wa annal masajida lillahi wannan ma sun ji shi shi sa ma suka yi aiki da shi suka kama wa'asi ma'tufun ala istama ai uhiya ilayya annal masajida mawadi'u salati jam'u masjidin bilfatahi muradan bihi al'adha alwarida fil hadithi manufar wannan gaɓoɓin da suka zo a hadisi aljabhatu wal anfu wal rukubatani wal yadani wal qadamani wa huwa qawlu sa'id ibn al musayyab wa habib والمعنى أن هذه الأعضاء أنعم الله بها فهي له waɗannan gabobi guda bakwai Allah ne ni'imta mu da su to nasa ne kar kowa ya bauta wa Allah da su sai dai ya bauta wa Allah ko kuma dukkan masallatai wurin sujjada ne ga Allah kar a wa kowa sujjada a cikinsu sai shi annabi abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni da in yi sujjada akan kasusuwa guda bakwai alal jabhati farko goshi wa ashara bi yadihi ala anfihi yace goshi sai yayi haka da kuma wannan Ma'ana da goshi da hanci abu ɗaya ne shi yasa in an zo sujjada da goshi a sa hanci a ciki walidaini da hannuwa biyu warrukubataini da gwiyawu biyu ko kuma gwiwoyi wa ya yadayni da kuma gefen hannaye ko haka da mai da gefen kafofi guda biyu wala siya ba, wa shara muttafaqun kunanai. in ka rusa sujada da waɗannan gaɓoɓi karkace za ka tattare rigarka wai kar ta ɓaci da abin da yake wurin ƙasa ko yashi ka ɗauka cewa abin da kake yi ya fi rigarka a ah, mutumin da ya sa goshinsa ma a ƙasa abin da ya fi komai muhimmanci a jikin ɗan adam fuska to ake maganar tattara riga wala sha masu gashi har ya sako ƙasa kar su je yin sujjada su tattare gashin su karya ya ɓaci kuna ji jama'a saboda haka abin da kake yi wane wannan Allah sa mun gane Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan hadisi kun gane saboda haka yace fala tad'u fiha aw biha aw biha in aka ce fiha to masallatan kar ku yi bautar kowa fiha a cikin masallatai sai ta Allah aw biha ko kuma kar ku bauta wa kowa sai Allah sai da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai biha kenan da gaɓoɓi bakwai ko fiha a cikin masallatai jama'a ya zo zauna saboda haka ma'allahi ai bi an tushriku fil ibadati lillahi kar ku yadda ku hada Allah da wani wurin bauta aw tasjudu li ghairillah ko kuma ku yi sujjada ga wani Allah kun ga abun guda biyu ne ko wanda yayi bautar Allah ya hada da sunan wani a ciki to shi ne mushiriki? wanda yazo ya wa Allah ya bautawa wani Allah shi kadai to wannan kafiri ne mutlaqan ishrak abu daga zuwa sama shi ne ishrak ina fata an gane kaga kenan ba za ka zo ka ce aini don Allah nake yi na ambaci Allah don na ambaci wani kuma na haɗa su da shi to me laifi na kana da laifi Allah kaɗai za ka yi wa na fata mun gane wa ammal inhina'u fi tahiyyati amma sun kuyawa wurin gaisuwa mislu tahiyyatil ajam. fa yahrumu idza sadaka wa inna fa yukrah haramun ne mutum yayi shi da gaske idan kuma ba da gaske ba makaruhi a cikin suratul baqara wurin sujjada ga annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala yayi umarni da mala'iku su yi wa annabi adamu sujjada malam ya kawo bayani Ya yace waccan sujjada umarni ne haka Allah ya yi umarni saboda haka ba laifi amma irin sujjadar da ake yi wa wasu malam ya kasa ta kashe uku Ya ce idan mutum don girmama wa wani ya sunkuyar da kai haka muna ji ko muna gani ya ku yadda kai don girmamawa wane ya yi makaruni idan yi ruku'u don girmama wane ya yi haram idan yi sujjada don girmama wane ya yi kafirci ku je ku duba suratul bakara saboda haka jama'a sun saba da irin wannan ana ta yi mun yi faɗan mun yi faɗan wallahi wani ya zo zai gaishe ka sai ka ɗago su sama ta ya za yi an yi kuma wallahi muna faɗa tsabar sabo da gargajiya ana girmama manya a gargajiya kusan kamar yadda ake girmama Allah akwai wanda da yake malamin bid'a ne har sujjada ake masa har ƙasa goshi har ƙasa aka ce to malam ai ka san baki ka hana su mana yace a al'adar su ne haka su waɗannan mutanen wayan ba haka suka yi ba suna gaba su gaisuwa ba to kai malamin addini al'ada ka je koya musu ko kuma sunna in dai da gaske ne ai al'ada ake so a hana musulunci ba ya zo ne ya kori al'ada munguwa ya kawo suna ya dasa sai ka faɗa musu to saboda haka ahalin sunan ma gaskiya sai an dage kuna ji jama'a ku je ku duba wannan wuri a suratul baqara ba kyau za ka gaisa da mutum ka ba shi hannu kanka a tsaye shi nasa haka shi soyayya ma ka kalle shi ya kalle ka haka musulunci ya ce amma kana haka ka yi makaruhi ka yi ruku'u ka yi haram ka yi sujjada ka yi kafirci jama'a muna ji muna ji to wasu kuma malamansu surukansu mai gidansu waye ɗinsu ogansu sai sun durkusa suke gaishe shi wai na ma ita ce girmamawa ba ita mace ka ba shi hannu ya ba ka hannu ku yi wa juna fatan alheri assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku shi ma ya amsa ya ce haka wa alaikumussalam shi kenan jama'a mun gane tunda muna magana a kan wannan sura da wacce ta dabace ta tana nuna mana yadda mai wa'azi zai kasance kar mu bar mutane suna yi mu ce ba kyau Allah taimake mu kuma a hana da lafazi mai kyau wanda ka ga yayi shi a ganinsa don Allah ya yi saboda haka sai ka san irin lafazin da za ka yi masa don ya fahimce ka Allah taimake mu ولما an تعالى عن عبادة غير الله في المساجد بالمساجد أو فيها يعني الله سبحانه وتعالى ya hana an ibadati ghairihi bil masajidi aw fiha yan Allah maɗaukaki, ya hana bautar waninsa a masallatai ko da gabobi to bayan ya gama wannan ma'ahu bayyana halar da'wa sai ya bayyana yadda wa'azi yake وأنه بالفتح أضف على أنه استمع وقل بالكسر وإنه استئنافا والضمير بالشأن وأنه يبدأ الأمر يجي لما قام عبد الله yayin da bawan Allah ya miƙe Muhammadun Nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya da'u yayin da ya miƙe yana bautawa Allah ya abudu bi batni nakhla wa yana bauta wa Allah yana sallah kenan a baɗin filin, inda aljanu suka ji wa'azinsa a eh, ƙira'ar da yake yi lamma kama abdullahi ya da'u kadu sun kusa ya kuno da limadan ne sun kusa su zama shajibi a gare shi ai aljinnu su aljanun ne almustami'una bi qira'atihi waɗanda suke sauraron karatunsa sun kusa su dama kaman shajibi a gare shi bi kasrin lami li libada wa qula bi banha lubada jam'u lidatin kallibda wa fi rukubi fi rukubi ba'dihim ba'da ta yaya suka zama wajen shabahi kenan wajen ta ina suka yi kama da shajibi a gare shi fi ruku a bawa, wurin sashensu suna hawa sashi izdihaman saboda tunkoson su wa hirsan ala sama'il qur'an da kuma kwaɗayin sauraron ƙur'ani kai ka ce wani akan wani Wata zini ha bid da kuma sauraron ayoyin Qur'ani ga mai kira din alladhi sami'u minhu ƙur'ana, wanda suka ji ƙur'ani daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana son idan aka fara wa'azi kowa ya yi ƙoƙarin kusatowa lokacin babu lasirika amsa kowa da kowa zai ji daga nesa ma kowa in bai kusato ba muryar ba za ta je nesa ba saboda kowa yana so ya yi gogoriyo cinkoso kamar wasu sa hau kan wasu Kul ya muhammad قل kasa ce musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce inda ma ad'u rabbi ni ka ce ina bauta wa ubangiji na ne kawai lillazi na shama'u alayka libadan ka ce wa waɗanda suka zo suka taru a wurinka kamar shajiɗi libadan wannan ku gyara akwai gyara libadan wafi fi qira'ati libadan da fataha kenan da aliyu a gaban dal Wafi fi qira'ati gaba kenan Ƙala ba qul ba Ƙala wanshu ƙala inna ma ad'u rabbi ay lidda'i lil mad'uwina wato ƙala. idan aka ce ƙala inna ma ad'u rabbi shi da'in ne inna ma ad'u rabbi sai da'in ce inna ma ad'u rabbi ni ina bauta ubangiji na ne kawai ko kuma Allah ne ce masa kun ka ce innama ad'uran yayi alladhina yu'azzimunahu ubangijin da suke girmama shi kai la yujawizu bihi haddal shari'a kar su wuce da annabi sallallahu alaihi wasallama iyakar shari'a sai yace musu kai ku tsaya fa ina wannan wa'azi kuna gogoriyo wurin saurare na kar ku ɗauke ni fa fiye da matsayin da Allah ya bani inna ma da rabbi ni kaina ubangiji na kawai nake bautawa ba ni ne Allah ba ni ma bauta nake yi don kar su ƙetare iyakar shari'a da shi kamar da suka ƙetare shari'a ga Isa suka ce ɗan Allah ne wannan wane mutum ɗan Allah ne kun ji jama'a inna ma ad'u rabbi ad'u ko ba haka ad'ukum ila ibadati rabbi wa rabbikum ina kiran ku ne kawai zuwa ubangiji na ubangijinku kun ka ce musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan shiryar da kowa ko bai iya ɓadda kowa wannan aiki na Allah ne shi iya isar da saƙon Allah ne ina fata ana ganewa wannan yana nuna cewa mai wa'azi kar ya ga ya karɓu yana faɗa ana kabbara ya wato shaidan ya ziga shi ya ji kaman cewa shi ɗin nan ya wuce matsayin mai wa'azin ya kai wani matsayi daban kudu annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron haka sai da yayi bayani to kowa in ya in ya ga za a wuce gona da iri ga al'amarinsa to yayi bayani qul inni ni ولن أجد من دونه ya

ka kace musu ya Muhammad sallallahu alaihi inni ni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun kuma kace musu ba mai tsere da ni daga Allah ma'ana gaba ɗayan halitta ba za su iya tserar da ni daga Allah ba ai min azabihi in asaituhu ba za su iya tserar da ni daga azabar Allah ba in na saba masa walan ajida min dunihi multahada ko ba zan samu wata mafaka ba min dunihi ko ma bayan Allah in na saba wa Allah in ya kama ni ba ni da wata mafaka ina fata an gane multahada malji'an illa balaghin min Allah ni ba abinda nake yi sai isar da sako daga Allah ai maf'ulu amliku ai la amliku lakum illal balagha ilaikum ba na iya mallaka muku komai sai isarwa da saƙon Allah zuwa gare ku wa risalati kuma ina isar da saƙonninsa a ɗafin ala balagan uballigu risalati rabbi wa uballigu balaga rabbi وما بين المثنى والمستثنى من هو المستثنى اعتراض نفى الاستطاعة لدفع ضرر أو جلب خير غير ما ذكر أنا da استثنائي ce اعتراضي قل إنما أدعو ربي وقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجرني من الإله أحدا ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا wannan istisna'i illa balaghan tsakaninsa mustasna shine wato balaghan me nake iya mallaka balaghan jumla da take tsakanin jumla itiradiyya ce jumla itiradiyya masu nahawu suna cewa jumlar da baka iya cire ta ma magana ba za ta karye ba kamar ka ce qala rasulullahi sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam kalmar sallallahu alaihi wa sallam ko ka cire ta magana ba ta ɓaci ba a larabci رضي anhu عنه رحمه الله ta'ala wannan duk in ka cire su maganar ba ta ɓaci ba amma a shari'ance alƙwancan na ce a lura amma a shari'ance ana so kace ce kace Allah ta'ala ko azza wa jal ko subhanahu wa ta'ala hakan an bace annabi sallallahu alaihi wasallama ati sallallahu alaihi wasallam aka mala'iku aka sahabbai a radiyallahu anhum don Allah ne ya fada radiyallahu anhum wa radu'an wani mutumin kirki ka ambace ka ce rahimahullah tajammadahu Allah bi rahmati wannan duk sunan su jumla itiradiyya amin ya Allah aina fal istiba'ata ya kore samun iko lidafa'i bararin da tunkuɗe cutarwa bai iyawa au janabi khairin ko jawo alheri zairi ma zikira in ba abin da ya ambata in ba abin da yake iyawa me yake iyawa balaga min Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik me ce. wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ورسالاته والله يعصمك من الناس saboda haka Allah ya bashi wannan ya isar da sako kuma ya isar a hajjinsa na bankwana hajjinsa kenan guda dama da aka yi arfa ranar juma'a ya kira sahabbai aka taru ya bayyana wa duniya dukkan mabadi'ul islam duk wani muhimmin al'amari ya faɗe shi ko ya faɗi mai kama da shi yace kuma hal ballagtu hal ballagtu hal ballagtu falyuballighi shahidun minkum al-ghaiba na isar na isar na isar ka isar ya rasulullah sai ce to wanda yazo ya isar wa wanda bai zo ba ya gama ko bai gama ba ya rage namu ya rage namu Allah ya ba mu iko wa yasullaha wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzansa domin wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzansa wanda ya bi Allah ya bi manzansa wa mai wa mai yuti'ir rasula faqad man yuti'ir rasula faqad aqa Allah wanda ya bi manzan to ya bi Allah wanda ya saba wa manzon fa ya saba wa Allah abin ba biyu ba ne duk wanda ya saba wa ƙur'ani ya saba wa sunna duk wanda ya saba wa sunna ya saba wa ƙura'ani da ita sunna ɗin bayanin ƙur'anin take yi ko ba wanda ya isa ya sanya da za a yi aiki in ba faɗa masa ba Allah da ya ce wa aqimus salata wa atu zakata ka faɗa min yadda za ka yi sallar in ba faɗi in annabi ya gwada yadda ake sallar ba ya za ka yi ka gane a ce ruku'u sau ɗaya ake yi amma su jada sau biyu ƙur'ani ya faɗi haka ne aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce nuna zakka da aka ce a bayar nawa ne nisabin kuɗi nawa ne nisabin kayan gona nawa ne nisabin dabbobi sai da suna ta yi bayani kuma idan ya kai nisabin nawa ake cirewa duk babu a ƙur'ani to kaga wanda ya ƙaryata sunna ya karyata hadda ƙur'ani wai wasu wai ƙur'ani yuna yan tabi ne fa su ne ƙur'ani yuna aka sake musu sabon suna kar mutum yadda ko da wasa saboda aka shi yasa muke cewa inda duk aka buɗe ajin haddar alƙur'ani a sa fikihu eh dan ba zai yi shi kare ba qur'ani eh wai mutum an ce a sa fiqh a rika karantawa da ƙura'ani tare ya ce haka ah, za to to ka lura da shi da kyau ko ba ka ba in dai yake fiqh to ka lura da shi da kyau eh ha to ni dai ina faɗa don ai zama muka yi muka ce dole duk wani ajin hada alkur'ani sai an sa fiƙiwa ciki in ka da mutum yaƙi to shi ma ya san ƙarshensa ɗauwa don ba zai iya bauta wa allah da kyau ba in dai ana yi ne don a samu rahamar allah to bautar allah ba za ta yiwu ba sai an sa wannan bayani na fahimtar addini allah taimake mu faman yi asullaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa fi tauhidi a tauhidi wa lam ko bai imani ba fa inna lahu nara jahannama wutar jahannama ta sace lahu fi ha abada kuma irinsu irinsu an kaddara musu dawwama a ciki har abada halu min ad-damiri fi lahu ri'ayatu li ma'anaha da ya ce maka wa man ya asillaha man ismul mausul ne ismul mausul zai iya ɗaukar jam'i zai iya ɗaukar mufradi saboda haka sai ya ce maka fa inna lahu nara jahannama khalidina to me kawo khalidina jam'i bayan ko khalidan ya kamata a sigar maganar saboda a nuna maka man ismul mausul duk wanda ya saba Allah da manzansa to wutar jahannama ta irinsu ce in sun shiga za su fita za su dawwama har abada ina fata an gane saboda haka ismu asma'ul mawsulat irin man irin ma irin allazi allati allazaini allazina da sauransu duka dilala umumiya ce ya to a lafazin mufradi zai iya zuwa a lafazin jami'i na maniha wa hiya muhalun muqaddara wal ma'na ha muqaddaran khuluduhum za su shiga jahannama suna waɗanda aka ƙaddara da ruwa su a ciki abadan har abada hatta idza ra'aw ma har ana tafiya ana hatta ligaya hatta lilghaya ana tafiya ana tafiya a cikin jahannama ibtida'iyya fiha ma'anar ghaya al-muqaddari qablaha ay la yazaluna ala kufrihim ila an yarau ma yu'aduna ana ta tafiya ana ta tafiya har su ga abin da aka yi musu alƙawarin zuwansa min al'azabi na azaba fa sayalamuna da sani za su sani inna hululihi bihim a lokacin da azabar ta auka musu ta sauka kenan halla ya hullu ma badrin kamar misalin ranar badar ba shi kadai ba da dukkan ranako da kafiri ya yi musun zuwansa kuma ya zo ya auka masa au yawmal qiyama ko kuma ranar kiyama za ta zo inda za a sa kowa a gidansa na dawwama za su san man ako afu nasiran waye mafi raunin masu taimako wane ne masu taimakonsa suke da rauni wa aqallu adada kuma wane ne fi ƙarancin adadi a awanin mataimaka ahum awul mu'minun za su gani su ne ko mu'minai alal awwal idan ce su ne ko mu'minai to a badar kenan aw ana aw am ko kuma ni ne ko su inji Allah Sani, in aka kaddara ranar kiyama ne ke? yana shiga fa yumkinu an yaqula ba'dhum istihza'an ma'ana hadal wa'ad wataƙila za su yi ce ko sashensu ya ce don istihza'i mata hadal wa'ad mata hadal wa'ad sai a gyara rubutun yaushe ne wannan ranar da za a ga man abu afu nasiran wa aqallu adada sai ya ce

بين فإنه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط وأحاط بما لديه sai ya ce ƙul ka ce ya muhammad in adiri ai ma adiri ban sani ba a ƙaribun matu a aduna shin abinda ake muku alkawarin zuwansa kusa ne min azabin na azaba an ya alilahu rabbi amada ko ubangiji na ya sa shi nesa ne zango amadan ba'ida zango mai nisa Gayatan wa ajalan la ya alamu hu illahu, ba wanda ya san shi sai shi Alimun gaibi, masanin gaibi ai ma zaba min al-ibadi abinda ya buya daga bayi anil ibadi daga bayi فلا يظهر على غيره أحدا فلا يطلع على ko baya tsinkayar wa kowa gaibin sa minan daga cikin mutane masanin gaibu baya sanar da kowa gaibin sa illa man irtada min rasulin sai dai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni ma'a iqla'ihi ala sha'a minhu sai in ka yadda shi abin da ya so daga gaibu. Mu'ujiza tallahu, a matsayin mu'ujiza, Allah ya baiwa annabawansa abin abinda sauran mutane ba sani ba dan karka zama daidai da annabi eh? ya faɗi abinda zai zo nan gaba Allah ya tsinkayar da shi ya faɗa don a gaskata shi idan ya ce za a yi kaza sai abin ya zo mai hankali ya kamata ya yadda cewa wannan mai ba da labarin nan daga Allah ne ina fata an gane daga cikin manzanni na hu to shi ma manzon ma itla'ihi ala ma sha ko min ujratan lahu yasluku Allah yana sanyawa ay yaj'alu wa yusayyiru min ya yadayhi sai ya sanya gaba ga manzon wa min khalfihi da bayan manzon ya sa sawa rasada yan gadi karma wani ya zo ya yi yunkurin ƙwace gaibin kaga wannan dai duk wato ƙarin bayyana wa mutane bayani don su yi imani amma waye isa ya kwace amma sai ya sanya matsara don mu a hankalin ɗan adam ya san in ka tsare abu da ɗan gadi ba a taɓawa to sai ya samu wani tsaro mala'ikatan ya fazo na hu ya sanya mala'iku su kare wannan gaibi a yi balliga hu har sai ya isar da shi inda ya kamata ya isar fi jimlatul wahayi sai ya isar da duk taron wahayin nan gaba ɗaya ai fa innahu ta'ala yasluku min jami'i jawanibir rasuli daga dukkan sassan manzon inda izharihi ala ghaibihi harasan a lokacin da ya bayyana masa gaibun sai ya sanya masa matsara minal mala'ikati na mala'iku ya hu suna gadinsa suna gadinsa min ta'arrudin karshe kar shaydanu su bijiro masa ko lima azharahu alayhi ga abinda ya bayyana da shi ga wannan manzon min al-ghuyub mutaalliqa bi risalatihi na gaibobi da suke rataye da sakon Allah hatta yuballighahu lil mursali ilaihim sai ya isar da wannan gaibi ga waɗanda aka aiko shi zuwa gare su liya'lam Allahu ilma zuhuri don Allah ya sani ba don Allah ya sani da bai sani ba don ya bayyana da sani ga wanda bai sani ba liya alama. aha an qad ablahu risalata rabbihim don Allah ya bayyana da sani ga wanda bai sani ba cewa manzannin sun isar da sakonnin ubangijinsu ruya bi jam'i dhamir ai ma'ana man wa ahata kaga in risalati rabbihim ko ba haka ba eh, rabbihim kun ga alama an kada ablahu risalata rabbihim ko alama an kada ablahu risalata rabbihi manzon ya isar da saƙon ubangijinsa ko kuma sun isar da saƙonnin ubangijinsu an gane wa haɓa haba da ladaihim kuma Allah ya kiyaye abin da ke gaba gare su adafun alam ala muqaddarin ali ya alama zalika dan ya bayyanar da sanin hakan wa ahsa kulli sha'in adada kuma Allah ya kididdige komai a adadi dan tamyizi ne ya kididdige komai a me adada a adadi aita ne wa huwa muhawwalun anil maf'uli wato an tuya shi ne daga maf'uli wal aslu asalin maganar a hasa adada kulli shay'in Allah ya kididdige adadin ko menene fa suratu bada albil wahyi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anana ajaba min Allah wa biwasbihi ta'ala bi kamalil ilmi ta ƙare da sunfanta Allah maɗaukaki da cikakken ilimi da ya dulla alal hikimati don ya nuna hikima fi ma ta zammanadhu cikin abin da surar ta ƙunso min ahkami na hukunce-hukunce wa adabin da'awa ilaihi da kuma ladubban kira zuwa ga Allah alhamdulillah sura ta cika ta yi mana bayani yadda ake wa'azi aljanu ma suna yi da suka ji suka gane kuma an nuna mana yadda shi wanda ake kira zai kasance ya yi cinkoso a ce in an zo za a yi karatu sai a rasa gun zama fere a tsaya saboda ne saboda ana jin maganar Allah waɗannan surori har da surar da take gaba muzammil da surar da take gaba almuddathir ita ma dukkansu magana ne na wa'azi saboda haka harkar wa'azi ba harkar wasa ba ce akwai abin da ake cewa a da'awa ɗin da muka yi fara bayani mabda'ut taqarubi eh mabda'ut taqarubi Shi ne, kai mai wa'azi kai mai da'awa kar ka cewa idan kai wa'azi kai wa'azi kaga ba a zo an haɗe da kai ana aiki tare ba karka ɗauka ba ka yi nasara ba kuna ji wani mai gaba da wa'azi ne idan ka kira shi zuwa ga sunna abinda Allah ya bashi iko kawai shine ya rage gabar da yake yi maka ina ji jama'a ya rage gaba da duk sharrin da aka faɗa akan mai wa'azi sai ya amince yanzu idan aka yi sharri ga mai wa'azi sai ce kai iya gafa wannan abun ba gaskiya ba ne to amma watakila su iya aikatawa ka sanya masa kokonto kai mai wa'azi idan ka sanya mulhid mulhid a cikin kokonto ka yi nasara sai a ci gaba kuma wani kuma ya ji ya fahimta amma aikin da kuke yi ba zai iya ba don ba za ku gan shi a kun aikin ba amma ya amince mutane nawa za ku samu saboda wata munasaba sai wallahi duk muna bin abin da kuke faɗa kuma duk mun gane duk don Allah kuke yi sannan wani abin da zai iya yi shine zai yadda zai amince zai iya ba da gudunmawa amma ba da jiki ba zai iya ba sau nawa za a je a samu mutum ya kawo gudunmawa ya bayar amma ba zai iya zuwa inda kuke aikin da shi ba wani kuma zai iya yin aikin a lokacinsa da ya saura a aikinsa na duniya sai ya rage kuna ji jama'a sai ya rage lokaci sai ya yi wa Allah nasa aikin a cikin wanda ya rage wani kuma duk lokacinsa na Allah ne duka to waɗannan matakai kowa da darajarsa kowa da matsayinsa wanda duk ya yi wa'azi ko kokonto ya sanya a zukatan masu saurare sunansa ya yi nasara sai a tura gaba kar fushi don baka ga an zo ana yi tare da kai ba ka ci gaba wata za a zo wani kuma iya rabansa kenan ba haka zai tafi Allah taimake mu da haka waɗanda Allah ɗora musu aikin yin wa'azi a rika taka tsantsan kuma a yi amfani da lafazi da ya dace da irin wurin da ake da kulle makamin makawar abinda za ka faɗa a wani wuri ya amfana mutane su amfana in ka faɗi a wani wuri ba za a amfana ba saboda wurin ya sha bambam annai musa alaihi salatu wassalam da allah ya ce ya je gun fir'auna da shi da annabi harun sai ya ce wa ƙula lahu ƙaunar layyina fa lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkaru au ya ku je ku faɗa masa magana mai taushi ai fir'auna an san kafircinsa amma kira na farko idan kuka faɗi mai laushi in Allah ya nufe shi da rabo sai ya ga cewa ba mulkinsa kuke nema ba dama matsalar mai mulki karka kwace masa mulkinsa a ce faɗi kalma faƙul hallaka ila an ta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha shine kullu yana ba fa qul hal laka ila anta zakka shin kana so ka rika tsarkaka wa ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka fatakhsha Allah ka ci gaba da tsoron Allah wannan magana zagi ce amma fir'auna da Allah bai diba da rabansa ba duk laushin da aka yi duk kyakkyawan usulubi da aka yi bai amfane shi ba

ai ka karanta a iziya wudin taimama ne ya ce ba a bugawa a kan shajibi mai shajibi shi ne kafin a sa sirdi a kan doki to akwai abin da ake sawa don ya taimaka ya hana gumi ya gangaro zai ɗauke gumi to ba ɗaya ba ne ana sassasu libadan kenan wani akan wani to haka suke zama kamar shi wurin gogoriyan sauraron ƙur'ani su aljanu kun gane? to akwai wani? bismillah